وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba 20 ga watan jimada ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da 14 ga watan disamba shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari miji kaduna a wannan kasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta 631 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina ya rasu shekara ta 676 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina mun kwana a cikin babi na 25 babul amri bi ada'il amana muna kan hadisi na ƙarshe a wannan babi a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari da ashirin da bakwai in ba mu manta ba muna kan hadisin abi kubai ne shi ne abdullahi bin zubair bin al'awwa wanda mun yi mun ɗauki karatu wajen yin bayani na shi mahaifinsa lokacin da yake yi waɗansa ɗansa wasiya cewa yana gani a wannan fadar da za a yi mawqi'il jamal wanda ya faru dalilin kashe sayyidina Uthman bin Affan Allah ya ƙara yadda a gare sa yace wa ɗansa ina gani fa za a kashe ni wannan yakin da za a yi ko fadan nan da za a yi imma zaliman aw mazluman ko dai azzalimi ko kuma wanda aka zalunta kaga shi ya fada daga cikin wanda aka zalunce shi an kashe shi to malam ya koro mana bayani akan daidai gabar da lokacin da ya ce wa ɗansa idan na mutu bashin da ake bina idan ya fassara biya ka ce maulan zubair bin awwam ya biya wa zubair bin awwam bashinsa abdullahi bin zubair bin awwam ya ce ban fahimci abin da babana yake nufi ba sai da na tambaye shi waye maulanka da ka ce idan ya faskara wajen biyan bashin in ce maulan zubair bin awwa mai biya masa bashi sai baban ya ce Allah shi ne maulana shi ne majibincin al'amarina ko? kaga inna Allah yudafi'u anil ladina Aman. Allah yana ba waɗanda suka yi imani kariya a raye da bayan mutuwan. shi sa in mutum mutumin kirki ne dukiyar da ka bari Allah ba zai taɓa tozartar da shi ga magadanka ba ƴaƴanka shine kissan ashabul kahfi ina ba da cikin suratul kahfi wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra amma shi wannan to wannan dama alƙawari ne in dai mutum ya zama nagartacce dukiyar da ya bari Allah ba zai tozartar da ita ba kuma ‘ya'yansa za su samu dukiyar ba a wulaƙance ba kuma ba zai lalace ba ya gaya wa ɗansa haka shi ne ya maula zubair iqdi anhu dainahu ko ya ce ka ce ya majibincin al'amarin zubai ka biya masa bashinsa uban yake gaya wa ɗansa ya faɗa haka ko faikubiyahu ya ce sai ya biya zubair ɗan awan ya ce idan na tashi yin abu sai in ce ya majibincin al'amarin zubair baban shi kenan ka biya wa babana bashin da ke kansa wannan yana nuna nagartuwan uban da kuma nagartuwan wa ɗan an gane kaga amfanin ka samu ɗa nagartacce kenan amince wannan da mutane sun san sirrin samun ɗa nagartacce ba za su damu akan samun ɗa mai kuɗi akan gaggawansu da suke yi kamar su samu ɗa nagartacce ba mafi galibi muna tunanin kawai mu samu 'ya'ya masu kuɗi shi ne damuwa ba ma tunanin mu samu 'ya'ya nagartattu amince wannan saboda nagartuwarsu ya tsara shi dukiyar saboda ba za su taɓa bari a yi wani abin da bai dace ba gare ka kana da rai ko bayan ka mutu za su kiyaye haƙoƙinka amma idan ka damu ne da kuɗin ba nagartuwar ba za a iya baka su amma kuma ne kan ma suke ƙoƙari su haɗiye ga nasu kuma suna ƙoƙarin su haɗe nasa to wannan shine ya ce ƙala fa kutula zubair walam yada dinaran wala dirhaman illa arabi ya ce daidai gaban da muka kwana kenan ya ce sai aka kashe zubair ɗan awwa babana kenan shi ɗan ke ba da labari ya ce babana bai bar dinari ba balle dirhami ba yi da cash a ƙasa amma yana da asset an gane ba yi da cash a ƙasa amma yana da asset ya ce bai bar dinari ba balle dirhami illa arabi sai dai filaye ya bari da gidaje minha alghabatu daga cikin filin da yake da shi ko gidaje da yake da shi yana da alghabatu gaba ana nufin daji to amma wannan suna ne na wuri da yake da shi wannan fili ne a arewacin madina bayan dutsen uhudu a yau ina fata an gane bayan dutsen uhudu da wa'ansu kilomitas haka amma a yau ana kiransa ardul bayda filin na zubair bin al a yau ana kiran filin wannan wurin ardul bayda farar ƙasa an gane yau ana kiranta da wannan suna amma a lokacin da yake da rai ana kiransa al-ghaba sunan filin kenan saboda a wannan wajen kamar daji ne amince wannan to yana da wannan wa ihda asharata daran bil sannan a cikin garin madina babana yana da gida goma sha ɗaya in ji wa abdullahi bin zubair bin awwa wa daraini bil basra sa'annan yana da gida biyu a garin basra wa daran wadaran kufati yana da gida ɗaya a kufa yana da kuma gida ɗaya a basra kaga yana da algaba ɗaya kenan ko yana da filaye goma sha ɗaya sannan yana da gida a garin madina yana da gida goma sha ɗaya a garin madina an gane sannan yana da fili gida guda biyu a basra sannan yana da gida ɗaya a kufa yana da gida ɗaya a misra shi a zubai don daman tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi an kasuwa ne mai kuɗi ne abokin sai na bakar sai na bakar ne tallata mai musulunci kuma ya musuluntar da shi ya ɗauki ɗiyarsa asma'u binti abi bakarin ya ɗaura ya auren masa da ɗiyarsa ta haifan mai abdullahi yaron farko da aka fara haifa a ina a garin madina dan da cikin shi ta shigo garin madina satin da ta shigo ta haife shi kamar yadda bayani ya shuɗe a baya ina fata mun gane qala shi ɗan kenan abdullahi bin zubair bin awwam yana magana wa innama kana dainuhu alladhi kana alayhi anna rajula kana ya'tihi bilma. mal malam yace yanda al'amarin ya kasance bashin da ya hau kan babana ya kasance ne idan mutum ya zo wurinsa da dukiya fa yastawdi'uhu iyahu zai ce ga ajiya na baka ka ajiye min an gane fa yaqulu sai babana ya ce mai la walakin huwa salafun sai ce a ni dai kawai na ara ko duk lokacin da ka zo ai sai ajiya ko ya kawo sai ce a ni ba zan ajiye ba kawai zan ɗauke shi lokacin da kake bukata kamar magana sai in biya ka kuɗinka kaga tunda yana da ne yana da wadata me hikimar da ya sa ya faɗa haka ina ta an gane sai ya ce ni ba shi kawai zan karba dala alhaji a je mun wannan sai ce ni ba shi ka kawo mun ka bani duk lokacin da kake bukata sai ka mun me magana ni zan biya ka ga dalilinsa inni Aksha alaihi haka. ina jin tsoro ka bana ajiya ya lalace an gane ka ji shi hikimarsa ba wai haka kurin ba yanzu ka kamun yanzu ya lalace ka ga ni dai zan me ni zan biya amma in na karɓa zan ce to yanzu ya zama bashi kawai kaga duk lokacin da kake bukata ni na san na riga na yi amfani da shi sai dai in biya ka wannan dalilin yasa ba su sukan suka taru a kanwa a zubai bin hawa an gane dalilin malam ya ce wa maliya ina na'am malam ya ce wa ma waliya imaratan qattu wala jibayatan wala kharajan ولا شيئا إلا أن يكون في gazwin مع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace Abdullahi yanzu yake bayani wama waliya imaratan babana bai taba jagoranci ba bai taba zama shugaba ba an gane qaf shine wama waliya imaratan qaf bai taɓa jagoranci da dai ba wala kuma bai zama mai zuwa karɓan haraji ba ana ganewa wanda ake aikarsu su je su karɓi haraji su karɓa su dawo da shi ina fata an gane zai karɓa abu ya dawo da shi wurin amirul uminin wala harajan balle ya zama daga cikin waɗanda suke karɓan haraji jibaya abinda ake karɓa daga hannun masu kuɗi ana kawowa ana kawowa wurin da za a ajiye saboda talakawa su yi amfani na zakka tunda ana tura su gari gari su je su karɓo kuɗin da zakka sai su dawo da shi wa'annan su ne kibaya su kuma harajan masu karɓan haraji tax zai je ko ina inda akwai abin nan aka karɓa a hannun yahudawa da kuma nasara da kuma majusawa ana karɓan haraji da su saboda suna moran ƙasa ta musulunci suna moran sojoji na musulunci da 'yan sanda na musulunci da kuma immigration na musulunci da tsarin musulunci to kaga dole za su yi kamar yadda duk ƙasar da ka je yau ana biya ko ana biyan alien registration da makamancin haka to haka ake yi a wannan lokacin ya ce babana bai taɓa yin ɗaya daga cikin wannan wala shay'an balle wani abu da ke da alaƙa da irin karɓan kuɗi a ce a nan ne zai samu kuɗi ya tattara ba illa an ya kuna fi gazwin shi babana ya fi so ya gansa a cikin yaƙi ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam yana cikin yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au ma'a abi bakr wa umar wa uthman radiyallahu anhu ko kuma ya gansa cikin yaƙi tare da saidina abubakar bayan mutuwar manzo Allah kenan an gane wa umar ko kuma bayan mutuwar saidina bakar ya gansa tare da saidina umar a wajen yaƙi wa usman nan kuma ya gansa tare da saidina usman a wajen yaƙi full stop daman anan rayuwarsu ta ƙari. bayan kashe saidina usman shi ma ana aka kashe shi an gane saboda aka biye ga rayuwarsa tare da wa ali bin abi talib ba an gano wannan qala abdullah ɗansa abdullahi bin zubair bin al-awwam yace fa hasabtu ma kana alaihi min ad dai sai na kirga abin da ke kan babana na bashi fa tuhu alfai alfin wa mi'atai alf sai na tadda shi miliyan biyu da dubu ɗari biyu na wannan lokacin miliyan biyu da dubu ɗari biyu na wannan lokacin ba ƙaramin kuɗi ba ko shekara talatin da suka wuce miliyan ɗaya yi na ka zan kaya an dinga ma haka ko an dinga tsara ma to balle sama da shekara dubu ina mata an gane kasan ko ba ƙaramin kuɗi ba ne a wannan lokacin sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ka san ba karamin kuɗi ba ne miliyan biyu da dubu ɗari biyu falakiya hakimun bin hizamin abdullahi bin zubair hakim bin hizam sai ya haɗu da abdullahi bin zubair ya haɗu da abdullahi faƙala sai ya ce masa ya bi na ya kai ɗan uwana Kan ala akhi min dai. nawa ake bin ɗan uwana a bashi yana tambayansa ko kaga yanzu abdullahi ake tambaya nawa ake bin babanka kaga wannan yana karantar da mu wani abu dan ɗan uwan babanka ya tambaye ka akan bashin da ake bin babanka kakka ce yana bin diddigin babanka saboda rashin tarbiyya na yara a yau ya ce yana bin kwakwafin babana ne yana so yi mana dariya ina fata an gane kawunka babbanka kanin babanka wan babanka babanka ne idan ka fusata shi ya ji haushi a zuciya ya maka baki yadda babanka zai ce Allah maka kaza Allah ya maka haka kanin babanka wan babanka in ka bata masa rai ya faɗa ba kan ka yi haka manzo Allah ya ga sayyidina Umar yace ya Umar amma tadri anna sunwar rajul misla abihi ya ce ya kai umar ba ka zan cewa kanin uba ko wan uba tamkar uba yake ba duk abin da ya faɗi a kan ɗa yana faruwa kaga wannan tarbiyyar iyayenmu duk sun san da wannan shi sa za ka ga yadda suke ɗaukan babbanninsu da mahimmanci baban shi ya rasu za ka ga ya ɗauki babbansa sai abin da babbansa ya ce shi yake yi sannan yana neman albarkansa na yanzu kuwa za ka ja ce ni tun da mun rabu da babana lafiya uban kowa ma ya kaza miskin da ka san darajar wala ba za ka faɗa haka ba an gano wannan kanin babanka da wan babanka tamkar mahaifinka ne kana neman albarkansu yadda ka nemi na mahaifinka bal yana daga cikin haƙƙin da babanka yake da shi a kanka bayan ya mutu ka sada zumuntan da babanka yake yi sa'annan kuma in babanka yana da wata manufa misali ya ce kai in na samu kuɗi zan yi kaza to in ya mutu mazala ce haƙƙi ne da babanka yake da shi a kanka ka cika wannan alkawalin yara nawa suke yin wannan ina fata an gane kwata-kwata ba sa ma wannan tunanin sai dai kawai a kasa musu su raba kamar yaran da suka zo cewa a raba musu kuɗin babansu babansu bai bar kashi ba yana da miliyan goma ne a account amma yana da asset da yawa sai kuma ana bin sa miliyan ɗari amma asset ɗin zai iya biyan wannan kuɗin yaran suka ce ba ruwansu da bashin ba su suka ci ba baban ya ci shi da ya ci ya je biya malam in ka ce ba za ka raba mana ba mun san inda za mu je a raba mana baban mu ya ci yau ba mu ba a nan garin Allah ka ciya shi Allah ya shirye su mu kuma Allah ka kare mu daga jarabtar mu da irin wa'annan yaya kenan fakatabtuhu Abdullahi bin Zubair ya ce sai na ɓoye bashin ba na so in faɗi girman yawan bashin saboda girman da suke kallonsa a wannan lokacin ya ce sai na ɓoyewa hakim bin hizam wa qultu sai na ce mi'atu alfin dubu ɗari ake bin babana ai ko dubu ɗari ne a wannan lokacin ne ai yana da yawa ko faƙala hakimun sai hakim bin hizam Allah ya ƙara yadda a gare sai ce wallahi ma ara amwalakum tasi'u hadi na rantse da Allah ba na ganin cewa dukiyarku bi ma'ana abinda babanku ya bari na gado zai wadatar a gama biyan wannan bashin bai ma gaya mai miliyan biyu ba ne da dubu ɗari biyu ya dai ce mai dubu ɗari a wannan lokacin a dubu ɗari ba karamin abin nan ba ne ko da an aka rana dubu ɗari ana ganin ka wani katafaren alaji ko ana ganin ka wani dakare ne to yanzu ba kaga yanayi ya canza to me ya faru faƙala Abdullahi, sai abdullahi bin zubair bin al'awam ya ce a ra'aitaka in kanat alfai alfin wa mi'atai alf me kake gani in bashin da ke kan babana miliyan biyu ne da dubu ɗari biyu ƙala sai shi hakim bin hizam ya ce ma arakum tutiquna hadha kai ai ba na ganin za ku iya biyan wannan an gane fa in ajabtum an shay'in minhu fasta'inu bihi Allahu akbar ka ji Ya yace in kuka gaza biyan bashin da ake bin babanku ku nemi taimako na ni zan agaza a biya dama ai dan uwa abin da ya kamata yawan dan uwansa kenan shine gatan da zaka mai a gane shine gatan da zaka mai amma kada ka mai kada ya zama na cewa lokacin da kake nan ka zama inuwan giginya na nesa kan shaka ko na kusa baya shaka to in ka zama irin wannan kaga bai da amfani nan wani bawan Allah yake gaya min akwai wani wansu da ya rasu ya ce malam da aka buɗe ɗakin da ya ajiye kuɗi ya ce malam mm, tsura kuɗi hard currency da ya bari tiriliyan goma sha biyu tiriliyan goma sha biyu a ɗaki ya ce akwai wani babban wansu yana sama da wannan ya ce da aka buɗe ya ga wannan sai da ya kwalafsu sai da ya kife aka rike shi ya ce daman wani na da wannan kuɗin ya ban mu haka baya taimakon shi mai ba da labarin ya ce sai dai daɗin da suka ji maman zina da rai. shi mai magana ya ce daɗin da ya ji maman su tana da rai a lokacin da wancan ya rasu tana da 1 over 6 na ne na 12 trillion ya ce ita ma da ta mutu a nan muka samu kowa ya nike amma lokacin da wancan yake da rai ne bai taimaka mutu a cikin 1 over 6 ɗinsu duk su ma suka yi kudi da su ma ka yi yaftara musu a wajen gajan mahaifiyarsu to a nan ne kowa ya nike ya samu sana'a amma mai asalin kudin yana da damar da zai taimake su bai taimake su ba Allah ka shirya da malam sai ya ce kaga wannan dan uwa kenan ya ce in kun gaza biyan bashin babanku ku nemi taimako ka ku manta a baya mai babansa ya ce mai in aka gaza biyan bashin ka kirawa maulan zubai ko iqdi anhu dai al'amarin babana ka biya wa babana bashin da ke kansa kaga wannan tarbiyya da uba ya koya wa ɗansa tawakkali zuwa gawa Allah wannan kuma inda ya yi wa hakkin din hizam magana baya kore tawakkalin amma dan ya mai da al'amarin zuwa ga Allah Allah ya ce inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah na ba waɗanda suka yi imani kariya in dai mutum yana da imani kana da rai bayan ka mutu Allah zai baka kariya to kariyar da ya ba Zubair bin Awwam haka ya ba Abdullahi bin Haramin Sulami baban Jabir ana bin sa kuma ga bashin da ake bi yana ganin anya za a iya biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo dabinin aka ajiye dabinin manzo Allah ya zagaye dabinin jabi ya ce tun da na ga manzo Allah ya zagaye dabinin na samu nutsuwa na san za a iya biyan bashin da ake bin babana kuma bashin da ake bin sa na dabino zai iya yin dala guda shida ko bakwai kuma dabinon gashi nan dan irit haka ya ce aka yi ta lodawa aka yi ta lodawa kowa aka gama biyan shi kuma gashi nan ya raguwa. kuma aka rarraba wa kowa kuma kowa ya samu abu saboda albarkan wa kenan shi ma babansa ba karamin mutum bane a wurin Allah dan akan shi aka saukar da wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun akan babansa ne Allah ya saukar da wannan saboda Allah ya tambaye babansa me kake so Ya yace Allah ka dawo min da raina duniya in ƙara zuwa wajen yaki a kashe ni sai Allah ya ce alƙawari na ne duk mutumin da na kashe shi ba na dawo da shi duniya nemi wani abu sai ya ce wa Allah ka gaya wa sauran sahabbai daraja na a wurinka Shi shine sai Allah sauka da wannan aya kaga yana da matsayi a wurin Allah kenan an gane to kaga shi ma Az-Zubair bin Al-Awwam radiyallahu anhu shi kenan sai ya ce qala wa kana Az-Zubair qad ishtara al-ghabata bi 70 wa 100 alf shi Az-Zubair bin Al-Awwam ya siya wannan gonar ko kuma filin da ake kira gaba a lokacinsa ya siye ta ne dubu ɗari da saba'in kaga ba ƙaramin kuɗi ba ne ko a wannan lokacin ya siye ta dubu ɗari da saba'in fa ha abdullahi ɗansa abdullahi da ya zo sai ya addu'an nan da babansa ya ce ya yi ko da ya tashi sai ya siyar da ita فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف يسيد إتا مليان أيد جبو تريشدا تايجي ما فوق تيبا كما أنا أقول سنوني مليان بيو دا جبو تريشدا كذا أنت أن رجي كوبا رجي با to fa filin ba fa ba duka ba fa filin ما فوق ba duka ba ana ganewa e na wannan wurin shi ma ba dukansa ba wani yanki a ciki aka sayar da shi wannan kudin kana ganin albarka ko kana ganin kyakkyawan alaƙar da mutum yake da shi tsakaninsa da Allah ko ya amfane shi tun yana da rai kuma ya amfane shi bayan mai ya mutu shi sa ko da yaushe mutum ya yi ƙoƙari ya zama nagartacce abdullahi dan mas'udin wata rana yana sallah gwamna sai fashe da kuka yana sallah ga yaransa duk suna bacci da idan da sallah yana kuka sai ce yara yana kallon su suna bacci yace ina yin wannan dan fa'idar ku wato ya kyautata tsakanin tsakaninsa da ubangiji bayan ya mutu Allah ba zai ne tozartar da su ba Umar bin aziz lokacin da zai mutu abin da ya bar wa yaransa dirhami tara ne yana amirul mu'minin dirhami tara a ce naira tara amma da aka zo neman taimako wajen yaƙi yaransa akwai waɗanda suka fitar da sama da miliyan ɗari suna ba da shi fi sabilillah saboda nagarto babansu su kuma sai Allah ne ya daga su ina fata an gane to abinda mutane da yawa suka kasa fahimta a yau ke wani ya ganka kana nagartuwa zai ga kaman kawai baka san abin da kake ba kamar wani bawan Allah ne ya ce wa ya dan yi ya yi ma wa'ansu mutane ne ihsani sai wani abokin shi ya kira sa ya ce wani kaman baka san zafin kuɗi ba ko kuɗin nan ba zai kare kaga kaga manna innal khairi kenan ko kai ba kai ba me yi ka kyalin shi mana iya ruwa ba da kai ba in ka mutu ai Allah kai zai tambaya ba zai tambaye ka abokin ka ba to kaga gara yi wa kanka kiyamun laili saboda ne rayuwarka ta yi kyawu to kaga alamar nagartuwarsa ga abin da ya faru Ya ce sun fa qala sannan shi Abdullahi bin Zubair bin Awwam sai ya tashi yace man kana lahu ala Zubair shay'un falyuwafina bil ghabati duk wanda ya san yana da bashi akan babana Zubair bin Awwam mu haɗu da shi a filin nan na baba na gaba kaga na gari yanzu kun yana tunanin ne ya sauke wa babansa ne bashi da ke kansa duk wanda ya san yana bin babana to mu haɗu a wannan filin fa'atahu abdullahi bin ja'far sai abdullahi bin ja'far ya zo masa ɗaya kenan ko wa kana lahu ala zubair 400 alf yana da dubu ɗari hudu da yake bin babansa zubar bin awwa ɗaya nan ko faƙala ne abdullahi shi abdullahi bin ja'afar sai ce wa ɗan shi ne abdullahi bin zubar bin awwa in shi itum taraktu halakun in kun ga dama sai in kyale kuɗin ka duba in kun ga dama sai in yaƙe muku wannan kuɗin kuɗin da nake binwa mahaifinku kala abdullahi abdullahi ke la ba masu ka duba imani ya yarda cewa Allah ba zai tozartar da baban shi ba saboda baban shi ya riga ya ba shi ɗan ba na imani a zuciyarsa ina fata an gane shi ne ne ya mai da al'amarinsa zuwa gawa ubangijinsa Allah kuma ba zai tozar duk wanda wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri kad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra Allahu akbar kai ka ce ayan nan da shi akai ko wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara da Allah fa huwa hasbu Allah ya wadatar masa inna Allah balighu amri wallahi Allah zai cika al'amarin sa tun da ka dogara gare shi ba zai taɓa tozartar da kai ba sai ce kad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra duk wani abu da ka sani Allah ya sa mai tsari sai Allah ya kawo mai mafita to kaga wannan imanin ake so ni da kai mu samu a zakatanmu saboda alakan mu da ubangiji ya samu ne mu samu alaka ne karfi ka yadda da Allah shi yasa manzo Allah ce Allah ya ce ana inda zanna abdi ni Allah ina inda bawa na ya zata ina nan wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da shi in ya tuna da ni mafhumul mukhalafa in baka tuna da Allah ba Allah ne baya tare da kai fankuruni azkurku mashkuruni wala takfurun ku tuna da ni ni ma zan tuna da ku ku gode min ni kuma me kada ku mutunce min ni kuma zan ruɓanya muku akan godiyar da kuka yi min an gano wannan? ta me ya faru shi dai ya ce a'a kala sai ce fa'in shi tun ja'altumuha fi ma tu'akhiruna in Ya yace in kun ga dama sai ku sanya ta a ƙarshe a cikin abin da kuke sanyawa na ƙarshe na bashi faƙala abdullahi sai abdullahi ya ce masa la a'a ƙala faƙta'uli ƙita'atan to ni a yanka min wani yanki a cikin filin mana shiwa kenan abdullahi bin ja'far kenan ko ya ce to a cikin bashin da yake bin baban ku to a yanka min wani fili a cikin filin a yanka min wani wuri mana ƙala abdullahi sai abdullahi bin zubair bin awam ya mai laka min hahuna ila hahuna to na baka daga nan zuwa nan shine bashin da kake bin babana kaga an rabe an rage ko fili kuma na nan ka duba yadda albarka ba a taɓa cinye shi ko amma duk wani abin da aka tara maka zaka iya cinyewa amma in aka bar maka albarka har duniya ta nade ba za ka cinye ta ba to fa ba abdullahi minha abdullahi sai ya siyar da wani abu daga cikin wannan ƙasar fa qada anhu dainahu sai biya wa babansa bashin da ke kansa ranka takaf yanzu fili ɗaya fa kawai banda gidaje goma sha ɗaya ko biyu wannan na madina biyu a kufa ko da basra da Nisra, duk banda wa'annan a wannan guda ɗayan kawai duk yawan kuɗin nan aka cire aka biya duka an gane wa aufahu ya cika wa aufahu ninawa ya ce wa aufahu wa wafahu eh, ya cika duka dai ma'ana ɗaya ne ya cika wa bakiya ha arba'atu ashumin wa nisfu sai ya rage wato fili kaso hudu da rabi daga ciki an gane a cikin filayen akwai plot hudu da rabi da ya rage kaga kuwa da saura ko plot hudu da rabi ya rage فقدم wa inda وعنده amru bin usman shi abdullahi sai ya tafi wajen muawiya ina fata an gane muawiya bin abi sufyan ya tafi wurinsa da ya tafi wurinsa shi kuma yana gwamna ne a sha sai ya tadda amru bin usman wal munzir bin zubair ya tadda al munzir bin zubair dan zubair bin awwa wa bunu zam'ata da kuma ibnu zam'a فقال له معاوية sai mu'awiya ya ce masa kam ƙuwimat algabatu nawa kuka ba da estimate na wannan filin na gaba nawa aka ba da estimate ɗin wajen mu'awiya na tambayansa kala kullu samin bi mi'ati alfin wannan filayen guda hudu da suka rage da rabi ko ya ce nan kuka masa tsada sai ya ce kowane ploti guda ɗaya mun sa shi a dubu ɗari ana ji fakala amru bin usman shi amru ɗan usman sai ya ce kadi a kasu minha sahaman bi ma'adi alfin na siya fili ɗaya da dubu ɗari yanzu ana samun rara kenan ko wakala bin Zuma'a. zum'a ibn zum'a ma sai ya ce kadi a kasu sahaman bi mi'ati alfin ni ma na ɗauki fuloti ɗaya da dubu ɗari yanzu an samu dubu ɗari na biyu an gane faƙala mu'awiya shi ma mu'awiya sai ce kan bakiya nawa ya rage saura biyu da rage ko mun fuloti hudu da rage ya rage yanzu ya rage ya tambaye shi nawa ya rage qala sahamun wa nisfu sahamin yanzu ya rage fuloti ɗaya da rabi ne qala kad akhadtuhu bi 50 wa 100 alfin na ɗauke shi dubu ɗari da hamsin na siya fili ya raba kansa kuɗi ya fito magada sun ja ne sun ja kaya bayan tarin bashin da ke kansu Allah ya kawo musu ne ya kawo musu mafita an gane shi kenan kala sai ya ce wa ba abdullahi bin ja'far nasibahu abdullahi bin ja'far shi ma sai ya siyar da katansa min mu'awiyata ko daga mu'awiya bi 600 ya siyan mai da shi dubu ɗari shida falamma faraga ibn zubair a lokacin da ibn zubair ya karkare min qada'i dainihi wajen biyan bashin babansa qala banu zubair sai ƴaƴan ragowan ƴaƴan kasan yana da 'ya'ya mata ko an gane yana da kuma kannai su ma dukan su sai suka taso sai suka ce iqsim bainana mirasana ka raba mana gadon mu qala wallahi abdullahi shine babban da ya ce na rantse muku da Allah la uqsimu bainakum hatta unajiya bil mawsif wallahi ba zan raba gadon nan ba har sai na jira inda ake kasuwa na shekara-shekara zan zo in shelanta shine mausim kasuwar da ake cinta shekara-shekara trade zan zo wurin in shelanta saboda baban shi dan ne Ɗan kasuwa ne kila akwai wanda ke bin baban shi ne baki. ka duba ɗa ne imani kenan yana so ya tabbatar da ya kubutar da baban shi daga me daga bashi ya ce sai na shelanta a tirintiyar a sinin shekara hudu sai na yi ina shelantawa in na yi wannan shekaran ba a samu ba shekara mai zuwa zan yi in ba a samu ba shekara mai zuwa zan yi in ba a samu ba shekara mai zuwa zan yi ba a samu ba an samu shekaru na hudu to insha Allah yana kyautata zamba ne bin su ne ba shi kaga amfanin samun ɗa na garzace kenan ala man kana lahu ala zubairi dainun abdullahi bin zubair bin awam ya ce ya shelanta a kasuwan duniya ina fata an gane a kasuwan duniya ya shelanta akan babansa me yake yace jama'a ku saurara man kana lahu ala zubairi dainu. duk wanda ya san yana da bashi akan babana az-zubair bin awam falyatina falnaqdi yazo mana mu biya shi ka ji dana da shi yanzu yana so babansa ya samu mai sukuni a kabari faja'ala kulla sanatin yunadi fil mawsim sai ya sa duk shekara yana shelantawa a kasuwan duniya da ake ci shekara-shekara don baban shi dan kasuwa ne kila akwai wanda ya taɓa kasuwanci da shi yana bin sa bashi bai sani ba ka fi mai imani wanda yake ƙoƙarin kiyaye haƙƙin mahaifinsa kada ya tozarta a gaban Allah ana ganewa falamma ba arba'u sinin a lokacin da shekaru hudu suka shuɗe kasama bainahum wa dafa'a sul sai ya raba gadar. wannan sulutun da baban ya ce a ba ƴaƴansa ko jikokinsa shi ma ya ba su kaga gado yayi ne yayi albarka wa kana li zubair arba'u niswa shi zubair bin al-awwam yana da mata hudu ne fa asaba kullu mara'atin alfu alfin wa mi'ata alfin kowace mata ta samu kuɗi rokash ina fata an gane miliyan ɗaya da dubu ɗari kowace mata ɗaya ta samu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu na wannan zamanin kaga wannan ya kama da tiriliyan ko ya kama da tiriliyan fajami'u malihi hamsuna alfu alf wa mi'ata alfin duka dukiyar da aka tara ya tara miliyan hamsin da dubu ɗari biyu ka ji albarka malam yace rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito sa a cikin sahihin sa kitabu fardul khums a cikin kitabu fardul khums babu barakatul gadi fi mali babu da ke magana akan albarkan wanda ya je yaki a dukiyarsa kaga ya sadaukar da kansa ga Allah sai Allah ya kiyaye dukiyarsa sannan ya rubanya dukiyarsa sama da abin da yake tsoro ko to kai ma idan kana so Allah ya kiyaye dukiyarka bayan baka da rai ka zama mutumin kirki kana da rai ka kyautata ka gani wallahi akwai mutumin da na sani in ka zo neman taimako na rance a hannunsa makwabcinsa don shi da kansa ya zo ya same ni ke gaya min ustaz ka ga abin da nake yi yaya wannan abin ya ce idan makwabcinsa ya zo da Allah a bashi rance sai ce a wani ka ga muna mutunci idan na baka rancen nan bayan kwana biyu in baka samu kuɗin da zaka biya ni rancen nan ba zaka dinga guduna ba zaka dinga mu'amala da ni bayan da muka saba ba ni da wannan kuɗin amma in ya ce misali miliyan ɗaya ne sai ba shi dubu ɗari ya ce gashi na baka kyauta haka ya dinga yi bawan Allah nan da ya rasu dukiyarsa sai da ta haɓaka kan sama da abin da ya bari lokacin da ke da rai ina fata an gane kaga wannan yana so ya nuna maka me yana so ya nuna maka kasantuwar mutum ne mutumin kirki to Allah baya taba tozartar da dukiyarka da iyalanka kai har sai da kamfani kamfanoni suka zo suka ce saboda ɗan kasuwa ne suka ce za su ba su rance ba su taɓa ganin mutum ya mutu dukiyarsa na haɓaka sama da yadda yake yana raye ba saboda aka su zo wannan su ce za su ba su miliyan ɗari uku su ƙara da wancan duka shi wanda ragaman abin yake ce a'a shi marigayin ai ba rance yi bai samu wannan kuɗin saboda aka ba za mu karɓar rance ba to dangin shi kuma mamacin sai suka ce wannan mutumin da aka ba ya kula da haƙƙin baya son su da alkhairi sai suka zuga yaran sai yaran suka ce a ba su dukiyarsu shi kuma kafin ya rasu ya ba da wasiya wannan mutumin ya ci gaba da kulawa da dukiyar suna sabawa ko wata uku ba a yi ba abin shi fara gazarin a gidan su a suka saba yaran ko shi kenan sai gabaki ne komai ya rushe kuma babansa ya wasiya ya ce a bar wannan mutumin ashe shi ne sirrin dukiyar mutumin su kuma wa'ancan suka zuga yaran cewa wannan baya san su saboda ya sun ce mai a kasa wa'annan kuɗin da bankuna da kamfanoni suka zo suka ce za su ba su ya ce shi ba zai karba ba wai suka ce ai baya san su da alkhairi har sun karkasa in an karba ka ba wa da kaza ka ba wa da kaza ya ce malam za su zo su ɗaura min nauyi a kaina don idan kuɗin ya lalacewa zai biya shi ko sun da aka sani ya ki dalilin wannan suka zuga yaran komai na shi ya lalace to shi sa duk lokacin da babanka ya ce kaza na wasiya to zaman lafiyarka kame kabi in kuwa ba haka ba karshen ta kana gani za ka yi asara za ta leko ta koma ko jifar gafiyar baidi ita za Allah ka shirye ta to kaga wannan malam ya zo da shi a babun amana me kin zuwa da wannan hadisin da ya kirki amanan wa mahaifinsa ko shi ma uba ya kiyaye amanar Allah sai Allah ya kiyaye ne amanarsa bayan ya mutu to kai ma idan kana so Allah ya kiyaye amanarka ka zama mutumin kiki. ko bayan ta mutu Allah ba zai taɓa tozartar da iyalinka ba kuma ba zai tozartar da ne dukiyarka ba amma idan ka zama ƙanƙamu ko ka zama jijinya inuwar jijinya na nesa kan shaka ko to kana mutuwa ma za ka ga yaran ma na farin ciki eh kuma ƙarshenta a gabanka za su kasa eh a koma ana sayarwa ana siyarwa saurayi motoci da makamanta haka kamar yaron da baban shi na kwanta a asibiti ba yace baba kwanta mu ja roba lokacin ana ana yayin roba roba wai baba a kwanta mu hau roba a gaban baban yake faɗa wato baban ya mutu dan ya samu ya siya roba mota ce lokacin ana yayin ta eh roba eh to kaga akwai matsala to babban abin da mutum zai yi kokari Allah ya azurta ka da ɗa nagartacce kaga wannan dan ai ya fi dubu haka ne Dan da zai tsaya akan haƙƙin babansa ya tabbatar babu wani ƙura akan babansa ka san ba karamin da ba ne Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyara halin mu abin da muke karantawa ya Allah ka sa ya zama da jiran mu duniya da lahira sai mu tashi a sabon babi idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am in akwai tambaya sai mu amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita a cikin karatun mu na'am eh eh shi kuma da wannan kudin da ya ranta sai ya tara aure sai ya zo ya rasu bayan ya rasu ya'yan su kuma fiska suna da dukiya bayan ya rasu da dadewa lokacin da ya rasu ba su da dukiya sai daga na fiska samu dukiya su kuma a wannan lokacin sun samu dukiya suna da bukatar yin aure ne wanne ne wajibi a kai eh mai tambaya na tambaya uba ne ya ci bashi ya aure kuma bayan ya gama cin bashin ya yi aure zuwa wani lokaci sai Allah ya karɓi ransa kuma lokacin da Allah ya karɓi ransa bai bashi daman da zai biya wannan bashin ba daga baya su kuma 'ya'yan Allah ya zo azurta su da za su iya biyan bashin kuma gashi suna buƙatar aure to yanzu abin da ke wajibi a kansu shine su ajiye maganan auren nan su biya bashin babansu shine wajibin farko idan suka biya in dai don Allah ne Allah zai buɗa musu abin da za su yi aure sama da abin da suka samu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Imam Tirmidhi yace Allah da kansa ya ce salafatun haqqun ala Allah aunihi mutane uku Allah ya daura wa kansa wajibi ya taimake su wajibi ne Allah ya taimake su Allah ne ya daura wa kansa daga ciki sai ce annakihul ladhi arada al'afaf duk mutumin da yake so ya yi aure don ya kare kansa daga zina to Allah ya ɗan wajibcin ya taimaka mai a wajen yin auren akwai bawan Allah da na sani yana so ya yi aure ya gama karatu amma bai riga ya samu sana'a ba amma yana ɗan buga-buga dai yana ɗan samu ya ce shi fa ba zai zauna haka ba yana jin tsoro kada ya faɗa ya yi zina ya ce zai aure aka ta ta kai waye waye ce shi lai sai ya auren sa a arziki na Allah ne shi dai ba zai zauna cikin wannan kuma zai fada cikin halaka ba shi kenan mai mai dan wannan ya bashi mai dan aka dai aka yi karo karo aka yi abubuwan da za a yi ranan da za a daura masa aure wani bawan Allah na zuwa sai bashi dubu ɗari wani na zuwa ya kara mai dubu ɗari wani na zuwa ya kara mai dubu ɗari wani na zuwa ma ya kara mai dubu ɗari wani na zuwa ya kara mai dubu ɗari bai shiga ɗakin matarsa ba sai da ya ji shi da dubu ɗari biyar a yiwu kaga ya samu jari ko mai samu ba to kaga hakki ne Allah ya yi don ya taimake shi ya da gaske yake ba ya so ya fada cikin to shi ne wannan haka kuma akwai wata yarinya da na sani ita ma tana karatu na ABU nan babanta ya rasu mamanta ita take ɗaukan ɗawainiyarta yarinyar nan tana karanta law kawai ta ta ce wa mamanta ita aure ta take so mamanta ce ba ta isa ba sai ta gama karatu yarinya ta ce ni fa na ga abin da kawaye na ke yi ni ba zan iya ba ina so ni aure maman ta ce in dai ta ce sai ta aure za ta yi ba ruwanta da ita kuma kuɗin karatun mata daina ne biya mata shi ke aka samu bayan Allah suka tsayu sai da yarinyar nan ta yi aure suka yi mata goma na arziki abinda maman ko shekara talatin za ta yi tana tarawa ba za ta iya tara mata ta mata wannan hijiman a aurenta ba kaga ta yi nufin kare kanta sai Allah ya kawo mata me ya kawo mata mafita to haka shi rayuwa ta ke Allah ka shirya da mu na'am eh ai abin da ya sa ake so a samu mutumin kirki yanzu ko da kai ne kanin uban za su iya cin maka mutuncin da ba za ka ƙara so ka shigo gidan ba haka ne wannan kana magana in daula ta musulunci ke a najeriya wa zai maka wannan an gane in ma ka kai za ka ina ruwanka ina fata ka gani ai ko yanzu naka ne naka ne ai ba naka bane ba ka da kes a ciki da kana cikin magadan ne yawwa to wane ne zai a cikin magadan wanda kowa Allah Allah yake a bashi kayan shi shi ma ya ja to ai magadan ne suka ce ba ruwan ruwansu wannan daban shi wannan ai a kotu aka yi a kotu ne shi yaron ya ce ya yadda ana bin baban shi akwai wani mutumi a nan masallacin ma barin kawo mana kisa ya bani labarin wannan ya faru ne da shi kuma yana ma cikin masallacin nan yanzu haka akwai wani abokin shi ne na kasuwanci shi ya bani wannan labarin ya ce suna harkan kasuwanci mutumin yana da kuɗi to amma kuɗinsa an rike shi saboda ya wani aiki na wajen billions of naira ba a biya shi ba to ya ce wasu boots ne a kasuwa a kan kuma aka ce ba za a bashi ya ɗauki wannan ba ya ya bada kuɗin shi kuma yana nan garin ne abokin sai ya kira shi yake dan Allah wani ka bani wannan kuɗin saboda in samu in ne in karɓi kayana zan zo in biya sai ce ba komai sai tura mai kuɗin ikon Allah a lokacin da ya karɓi kuɗin shi ne eh, shi wancan ɗin matarsa amaryarsa ta sani da wani yaro daga cikin yaran da ke masa aiki ya sani bayan kwana biyu sai ya ji labarin wani bayi da lafiya har shi din ya kira sai cewa ne kudin kafa kaza kaza bari in baka rubuta maka cek ko da na zo na mutu kana da cek sai dai ka karbi kuɗi in kuɗi na zo ka aise ce a'a shi ba wannan bane damuwarsa damuwarsa kai Allah ya baka lafiya ya tashi daga nan ya tafi Kano ya gansa ya ce to Allah ya baka lafiya ka baka baka ba har ga Allah shi abin da yake nufi ke shi kenan bayan sati daya wance ya kwanta ya mutu shi kenan aka zo ana ta abin nan masu masu bashi shi ma ce yana bin bashi waye shaida ya ce bayi da shaida amma shi dai yana bin sa bashi ya ce in ya ce yaron gidan yana za a ce sun haɗa baki ne saboda haka kuma kuɗi mai yawa suka ce to tun da ba yi da shaida a kotu aka ce tun da ba yi da shaida ya zo ba yi tun da ba yi da shaida shi kenan ya ce a ah, shi dai ya sanya ba shi ya ce ya haƙura shi kenan ya dawo aka raba kuɗin amaryarsa ta kira shi ta ce wani turo mu account number ka zan tura maka wannan kudin ni na san kana bin mai gida na wannan kudin ka duba ba kaga ai uwar gida ya kamata a ce ta yi ko saboda ita ce ne eh, amaryar ta yi haka sai ce a'a shi a bar maganar ta ce a'a ai ba kai ka nema ba ka ba sai ce to ya yafe a ta ba da rabi ta ɗauki rabin wani na jin labarinta daga maiduguri da ya zo yiwu ya zo ya aure ta to ya ba to ba ya kake nema ba ya aure ta ya gina masa don ƙaririn gidan da gabaki ɗaya wajen babu mai gida irin ya cika ya ba ta kuma miliyan hamsin ya ce ta dinga cefa ne eh Allah ke nan. yana nan yanzu yana jina na eh eh eh to na ‘ya'yansa wajibi ne su san yadda za a yi ajiya bashin kuma idan suna da halin da za su biya sai ajiya in ba su da shi danginsa sai su yi kokari in babu abokansa da aminansa in suna da halin da za su biya su yi karo karo su hada su biya masa shi nan sai ya jira amma fa ba zai samu shiga aljanna ba ko da kan aljanna sai ranar da aka biya bashi ba zai taɓa shiga aljanna ba sai ranar da aka biya bashi alhaji iliya lalura ce Allah ne haka manzala ya gaya wa wani sahabi haka manzala ya gaya wa wani sahabi ana bin shi ne manzala ce ba zai mai sallah ba wani sahabi ya ce to bashinsa ya dawo kaina ya ma'aikin Allah sannan manzala ya jiya ya mai sallah bayan kwana biyu ya hadu da shi gashi kuma ɗan aljanna ne wannan sahabin ne mutu mutu manzala ce kai ka biya bashin nan ya ce ina eh, biya sai ce to yanzu dan uwanku ya samu shiga aljanna rataya shi ake yi fa yana gani ba zai shiga ba sai an biya ai rataya shi ake sagala shi ake yi yana kallo ba zai shiga ba kaman kai ne ka zo kofar gidanka a ce stop there sai ka outstanding din din din ka sannan a ce ka shiga kaga kana cikin damuwa to haka ake yi ma mai bashi eh wani zai iya cewa ya yafe wani kuma zai ce bai yafe ba ya za ka yi da shi haƙƙinsa ne Thank you. a'a ai ba za ka yanzu ba ka taimake su ba ba ka taimaki shi uban ba ai saboda daman kana so ka taimaki uban ne sai ka toshe kunnen ka ka ji magana ta da akan tambayin ka kenan ko za a gaggaya ma magana da dole za ka janye ka ce ba ruwanka kana yi ne don Allah kuma duk abin da za a yi don Allah sai an maka abin da ba ka so ka gani sai ka hakura daman ladan kake nema a wurin Allah duk irin cin mutuncin da za su yi maka su yi daga baya sai sun dawo sun ba ka sun moke ka ka yabe musu saboda za su tabbatar da cewa kana ƙaunan mahaifinsu ne idan sun ji karatuttuka irin wannan karatun a wajen wasu malamai za su gane cewa lallai kana ƙaunan babansu ne an gane? ba shi ba karamin bala'i ba ne to alhaji eh

eh <laughs> barkaji zai shiga amma sai an biya bashin a lahira Allah zai rufa masa asirin da zai biya bashin an gane ai bashi ba karamin bala'i ba ne yanzu duk ne ku gane maganar shi na da ma'ana fa abu ne na tashin hankali ku ba ku kalla ba shi abin da yake kallo kenan an gane abu ne na tashin hankali ku gane matsalar gashi nan fa ba za a shigar da kai aljanna ba kana nan a rataye za a rataye mutum ne fa sai ya bi sai an biya sannan a ce ya shiga saboda duk rai mumini manzo Allah ce inna arwahal mu'minin fi hawasir khairin khadirin fil janna rayukan muminai Allah na ɗaga shi daga jikin mumini a shigar da shi cikin kundin wani tsuntsu kore yana shawagi a cikin aljanna kafin lahira to wannan ba zai samu shiga ba saboda wannan bala'in sai ranar da aka biya sannan zai tashi shiga tsuntsun kuma zai dinga shawagi ne a cikin aljanna kaga shi yana ganin abin nan ɗinsa yana jin daɗi tunda ai mutum yana shiga kabari za nuna mai kujeransa na aljanna da gidansa har yana mazala ce a cikin hadisin bara'u dan azir zai ce Allahumma aqimis sa'a ya Allah mai yanzu yanzu nan ta tashi saboda ya ga gidansa a ina aljanna in dan wuta ne zai ce Allahumma la tuqimis sa'a ya Allah kakka kuskura ma ka sami kiyama to kaga duk wannan ya ga wa'annan tagomashin sannan a ce ba zai shiga ba ka ko san akwai tashin hankali yanzu ka kwatanta shi kawai simple analysis kai ga ka gidanka ne ka zo shiga a ce ma ba za ka shiga ba kuma a gidan nan akwai iyalanka akwai kowa kana tsaye a bakin kofa ya za ka ji kana kallon su su kuma hana su su fito su same ka kai kuma hana ka ka shiga ka tsar da su ai duk tashin hankalin duniya ya kare akan nan to wannan shine abin da ake fa mutumin da ake bin shi shi ba ma kallon girman an gani gara a ce ka mutu da talaucinka ko da ce ne ka mutu da bashi shaƙe a wuyanka saboda waɗanda suke wanda za su gaje ka ka san wani irin yaro ne ai ba a gane ya na gari sai baban ya mutu ko wani ai sabis ne ah, kwanta fauna ake yi kawai yadda zai samu yana shi kenan amma kana mutuwa a nan ne za gane wa na ɗani na gari ga wannan wani ke bani labari a nan muna zaune ya ce suna zaune ne wani mutumi aka kawo abokin shaidu ya ce yana bin babansu miliyan hamsin ana zaune ko suka ce ba su yadda ba wani kuma ya zo da miliyan ɗari uku kash ya ce babansu yana bin shi kuɗi tun da ya mutu ga kuɗi miliyan 300 ya kawo kashi sai suka ce su biya mai miliyan hamsin sai suka ce a ba evidence sai ce a ah, to shi ma wannan aida sai kuke karɓa ku ce ba evidence abokin baban yake faɗin wannan ya ce to da haka ne shine suka samu suka biya aka cire ya matsa sai da aka cire ma wancan mai hamsin kaga an taimake su amma kama da haka shi kenan fa shiru ina ba ta gani shi yasa dole a dinga za a wannan babu Allah ka shirye da Allah ka samu dace abin da muke karanta daidai ya Allah ka karba mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausil a'la shugabannin da ka azanta mu da su ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatan su ka abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba akwai a honorable shehu jayin da ya rasu jiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa jinyar da yayi Allah ka sa ya zama kafara a gare sa akwai kuma amini na malam Abubakar Anjau a jiya shi ma akwai Esther da aka haifa masa ta koma bayan sati biyu wato ta koma jiya muna roƙon Allah ya sa ta zama mai ceto ga iyayen gabaki daya ita kuma mahaifiyar Allah ya ba ta lafiya da sauran yan uwa musulmi da suka gabace mu gidan gaskiya ya Allah muna roƙonka ka yafe musu akwai kuma wata ɗalibata ta hajiya shemahu su ma sun samu gobara a gidansu a kinkinau muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya musanya musu mafi alkhairi abinda aka rasa na dukiya Allah ya musanya musu mafi alkhairi ya sa ya zama kafara a gare su da ita da mijinta da zuriyarta gabaki ɗaya. wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna Ka yi albarka ga zuriyarsa ka yi albarka ga dukiyarsa ya Allah muna roƙonka ka yaye masa dukkan wata cuta da ke damunsa da shi da sauran musulmi da suke kwance a gida ko asibiti ya Allah ka ba su lafiya ka kwarinye musu dukkan wata cuta da ke damunsu ka sa ya zama kafara a gare su mu kuma ya Allah muna roƙonka mu ma ka mana rowan rashin lafiya ya Allah ka sa mu ribaci wannan lafiyar da ka bamu wajen neman yardanka duk abin da zai sa kai fushi da mu ya Allah ka kame hannayen mu kada ka bamu ikon aiwatar da shi ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi dukiya ka bashi ikon sarrafa wannan dukiyar a wajen yi wa addinin ka hidima ya Allah mu ma muna roƙonka ka mana ta goma shi ka bamu arzikin da ya tsara nasa kuma ka bamu ikon yi wa addini hidima sama da wanda ya yi da mu da shi ya Allah idan mun yi ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira yan uwanmu da suka faɗa hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka kawo musu dauki ka kubutar da su daga sharrin wa'annan mayagun mutane ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci ya Allah masu shirya a cikin wa'annan masu aika aikan ka shiryar da su wanda kaddararka ta gabata a kansu ba za su taɓa shiryuwa ba ya Allah muna roƙonka ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su ya Allah ka haramta haɗuwar mu da su har abada su ma ka haramta haɗuwar da mu har abada yanda ka haɗa fuskokin mu anan tare da masu kallon mu da sauraron mu ya Allah muna roƙonka ka tara mu a cikin firdausil a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk